Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Talata 27 ga watan Agusta shekarar 2019 akan mitoci 17, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jibuta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo na birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba Yakubu makiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku je ci gaban hirar da muka faro da Kabiru Isa ji kamshi dan jarida mazauni nan Amurka da Najeriya akan yadda harshen Hausa ke taɓarɓarewa da kuma shawarwari da ya bayar akan wannan batu. Bayan haka kuma zan kawo shirin a dawo lafiya wanda da shirya zan gabatar. Suleiman Muni Barba kuma na tafi da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Kana akwai kuma sakonni da hukumar saurare kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. shugaban amurka donald trump jiya litinin ya ce akwai matukar yiwuwar ya gana da shugaban iran hassan rufani cikin 'yan makonni masu wa don a sake tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya wacce za ta kawo ƙarshen shirin nukiliyar iran sabuwar yarjejeniyar za ta maye gurbin ta ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 wacce trump ya janye daga ciki bara. Trump wanda ke magana bayan taron G7 a na shugabannin manyan kasashen duniya a Faransa ya ce ina ganin Iran za ta zo ta bukaci a Ghana. Shugaban na Amurka ya ce takunkumin tattalin arziki da ya sake kakaba wa Iran shekara guda da ta gabata yana a ta bakinsa a dabbar su matuka ganin yadda shi Trump din ya yi matuƙar takaita hanyoyin siyar da man Iran a kasuwannin duniya. dama shugaban faransa emmanuel macron ya sha kokarin shirya tattaunawar zaman lafiya tsakanin amurka da iran macron ya gaya ma wani taron manema labarai a gaban trump din cewa yana koko ya tattauna da shugaba ruhani kuma in ji shi shugaban na iran na niyyar ganawa da trump shugaban amurka donald trump jiya litini ya sake bayyana kwarin gwiwar cewa amurka za ta iya cima yarjejeniyar cinikayya da china don a kawo ƙarshen harajin ramuwar gayyar da ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya ke ta saka ma juna a yayin da yakin cinikayya ke ta ta'azzara tsakanin su Trump ya gaya ma manema labarai a babban taron G7 a ƙasar Faransa cewa china ta kira manyan wakilan amurka na cin cinikayya ta ce mu koma teburin shawara ya ce ganin yadda mataimakin premier china liu he wanda shi ne ma babban wakilin kasar a tattaunawar da ake yi ke sha'awar a cima jituwa wannan ya zama ishara china na bukatar a cima yarjejeniya to amma shugaban na amurka ya yi maza ya ce dole duk wata yarjejeniyar da za a cimma ta yi amurka kyau ya sake nuni da ɗumbin rarar da china ta yi ta samu na tsawon shekaru da dama a cinikayyarta da amurka wanda ya hada da rarar kayan dala biliyan 419 a shekara ta 2018 kawai tom ya kara da cewa ya kamata a yi daidaito a cinikayyar mu akalla na zu na wani dan adadi shugaban faransa emmanuel macron da bankin raya afirka sun kaddamar da wani shiri mai cin dala miliyan 300 na taimaka ma kamfanonin mata a afirka an bayyana wannan shirin ne a babban taron g7 a paris na kasar faransa kuma manufar wannan shirin shine samar da bashi ga mata 'yan kasuwa a fadin nahiyar afirka na tsawon shekaru biyar wata fitacciyar mawaƙiyar ƙasar benin mai suna angelique kidjo wadda tamkar jakajiya ce ta manufofin ƙungiyar unicef wadda kuma aka santa da yada shirye-shiryen bankin raya afirka ɗin ta haɗa kai da shugaba makaron wajen yada wannan shirin. shugabannin kasashen duniya da suka yi taron ji a kasar faransa sun kudiri aniyar samar da dala miliyan 22 jiya litini don yakar wutar dajin nan da ke ta ci a kasashen yankin kurmin nan na amazon na nahiyar kudancin amurka wadda ke barazana ga wannan jikakken kurmin dausayi mafi girma a duniya shugaban faransa emmanuel macron wanda shine mai masaukin bakin da shugaban chile sebastian pinera wanda ya kai ziyara a wurin taron sun ce jikakken kurmin wanda ke ci gaba da cin wuta kusan shi ne huhun duniya saboda aikin zukar gwalwar iskar carbon dioxide da yake yi yana maye ta da iskar da ake shaƙa ta oxygen macron ya ce cikin 'yan sa'o'i kaɗan faransa za ta samar da sojojin da za su yi ƙoƙarin taimakawa don yakar wannan wutar. jamhuriyar demokaradiyyar congo ta ba da sanarwar kafa gwamnatin riƙon ƙwarya wannan sanarwar na zuwa ne watanni takwas bayan da shugaba felix shisekedi ya ci zaben shugaban kasar wanda aka jinkirta na lokaci mai tsawo a ƙarshe dai an samu gwamnati abinda firaminista silvestra ilungu ilunkamba ya faɗa kenan jiya litini ya ƙara da cewa shugaban ƙasa ya rattaba hannu kan dokar kuma kwanan nan za mu fara aiki a ƙarƙashin yarjejeniyar raba madafun iko za a bai wa jam'iyyar dc ta su shisekedi mukamai 23 a yayin da kuma mukamai 42 za a bai wa mambobin jam'iyyar su tsohon shugaban kasa joseph kabila ta cfc yayin da daftarin yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin amurka da taliban ya fara kare kaina tsakanin masu ruwa da tsaki bayan an kwashe watanni goma ana ta tattaunawa kungiyar 'yan tawayen ta fara wata sabuwar farfaganda ta kafar yada labarai tana ta kwarzanta abinda ta kira nasarar da ta yi a tsatsauran mulkin da ta shafi shekaru tana yi a afghanistan a yin shayin tar da kungiyar ta taliban saboda tsananin salon shugabancinta da kuma dabarunta masu cike da tashin hankali yayin da ta mulki afghanistan din tsakanin shekara ta 1996 zuwa 2001 lokacin da ta hana 'yan mata da mata samun ilimi sannan ta kafa dokoki masu tsauri a harkokin rayuwa na yau da kullum kamar hana amfani da talabijin da sauransu a daidai lokacin da wannan kungiya ke gab da rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da amurka wadda ka iya kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru goma sha takwas ana gwabzawa a afghanistan ya kuma kai ga ficewar amurka da kuma sojojin gamayya zuwa ƙarshen shekara ta ashirin kungiyar ta fara waiwayar irin salon daɗin nan na lokacin da ta yi mulki labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da la Yayin da aka bukin ranar harshen Hausa a duniya, masana suna ƙara jan hankali akan irin ƙalubale da harshen Hausa ke fuskanta. Kabiru Isa Jikamshi ɗan jarida ne mai zaman kansa kuma babban malami a sashen koyar da harsuna da harkokin diplomasiya na Amurka kuma jigo ne a babban kungiyar Hausawa ta nan Amurka da Kanada. yayi yi mana fashin baki inda ya koro mu a baya yake nuna mana irin kalubale da harshe hausa ke fuskanta yana mai cewa idan misali kaka ya zo kasan nan ta ga zai haifi yaro a kasan nan su kuma a haifi wasu to idan ba ya sa'a ba san da wani kakan nan kakan ya gushe idan bai koya ma ɗansa ba kaga uba ba zai ba idan kuma uba bai koya ba ɗa ba zai koya ba da haka nan kamar yadda muke ganin wasu harsuna ɗin kanana suna gushewa hmm. shi harshen hausan idan ba mutane da kasar waje sun dage ba da can na gida musamman mazauna birane shi ma zai iya shiga wani hali duk da yake da harshen wanda yake da tasiri mahausa suna a takama da al'adar su suka samu kansu amma dai kalubalen shine yadda zai daure tunda ba ma ana magana wai na hausa ba ana magana za a yi shi ne kawai a zan yi tunawa a tare da muka kwanaki na bikin sallah mm. na dan sa wata gasa haka ta kacici ci mm. za ga ta tambayi masu sauki yara ba sani ba sai ka masu tambaya sai maka zuru zuru amma wasu za su dan baka ansa amma ansa ba cikakkiya ba to idan misali a ce iyayen ba su cika kodin harshe ba to san da iyayen suka kau kayan kenan dan da wannan yaron zai haifa kila ba za hausa a amerika ba kenan ko ta kasar waje da haka nan kalubale shine dorewa harshe din to menene ci gaba da wannan harshen ya samu tun kafin ma kafa wannan ranar ya ci gaba tun ma kafin gaje ko ina ka san da a shekarun baya da an ga mutum ana kasan sai a ce mashi in ka ce daga Najeriya sai a ce min kai ba ne ko kai bai rabe ne amma yanzu in ka tuna mutane sun fara bincike akwai harshen Hausa a kasan nan na farko kenan na biyu idan ka tuna a can shekarun baya yawanci gidajen rediyo aka sani kawai an fi sanin ita murya Amurka da BBC da Deutsche Welle amma in ka tuna a shekarun baya bayan nan yana magana ana rediyo Hausa na Faransa da China da Iran da ana yi wannan kaga wannan shi ma ci gaba ne sannan ga gidajen talabishin daban-daban in ka duba misali a wani talabishin na hausa da yake ake watsa shi daga sudan mm. kaga shi ma ci gaban harshen ne wanda da a shekarun baya bamu da su to bari mu duba wani abu an san harshen hausa na da tasiri musamman wurin kasuwanci da zamantakewa a baya shin akwai wannan tasirin har yanzu akwai su akwai su sosai makuwa yayin ka tuna da a da a da a can kasan maka zaka je ka ji zaka je kan titi ana kai maka real goma real real 20 an ga da ba a wannan <laughs> amma yanzu kana shiga kan ci ga balarabe yana kiran ka real goma real 20 ta ta hausa ta kawo wannan da shinkafa kaza yayin ka duba ga ga yan cana ka suna surki a Kano ai ta hausa ta kawo wannan ga yan cana yau suna suna kwaikwayon wasan da ake na na abin na kwaikwayo da hausa Ka suna waka a kansa ai da ci gaba na harshe din kaga kaga da da babu wannan ai menene shawararka kan yadda za a inganta batun taɓarɓarewar harshen hausa da ake fuskanta a gida ko kuma a manyan birane a gida da kuma waɗanda ke zaune a ƙasashen waje to na farko dai dole kasance iyaye sun ɗauki harshen da muhimmanci suna koya ma suna koya ma 'yansu wannan harshe to da akan ce harshen gida shine harshen uwa uwa da uba su rinka wannan harshe ɗin. kada ya kasance suna sanya wasu harsuna a cikin a cikin maganin yara duk da yake yaro yana da zai iya daukan kamar harsuna guda shida kafin ya kai shekaru tara ko su amma dai da kana son kuma yaro hausa to kasance ka fara koya mutum ya kalmin sa nan kuma ya su rinka wannan harshe din a na biyu ya kasance malaman da ke makaranta su ma a nan darussa na hausa a ɗauke su da muhimmanci idan misali mutum bahaushe ne to ya kasance ɗaukan wannan darasi na hausa tun daga aji daya har ya gama firamare ya gama sakandare shi ma ya zama wajibi a gare shi ya kuma jarabawarsa sannan kuma ya kamata a ciya ciwon jaraba ta hausa din sannan kuma na uku ya kasance su kansu irin ayyukan da ake inda hali a rinka fassara su da hausa domin ya kasance hausan ta ƙara samun shiga ta samu karɓa wajen yara san cewar a kona maza su su takama da shi ba harshen turanci tunda harshen nan mahimmanci gare shi duk wanda yake jin harsuna daban-daban yana da wata haja wadda yake ba zai fahimci amfaninta ba sai ya shiga duniya daga amfanin tukuna. Tumadalla kabiru isa jikashi ke dan wato dan jarida mai zaman kansa a nan amurka kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar da ke zuwa. lafazin harshe na tafara da kai za da farawa ka iya mini badan ni ba domin ɗan hatidin dafawa waƙar lafazi kan hausa da harshe na zo za ne farawa kalma ɗaya furci bambam, gun harafi sunan kurkewa wani yayo farawa wani yayo karewa wani yayo sarewa ga wani na fafatawa hausa akwai daɗi in ka iya kayo dace daɗi a wajen farci mai yi shi zai tantance Mafakatar ta riƙon yanci ga tsantsan adalci ba sa yin sakarci sai dai su yi adalci kalma ɗaya farci banban gun harafi sunan kurkewa da faɗi da maɗi da baɗi sun faɗi raɗa kalmar fa daban ne sai ku riƙewa Bida gwada sanda kalmar ku yi warewa jaddada faɗaɗa buɗa kalmomin hausawa da da darshe mai tsada yau zan yi tunatarwa mu tare mu jere mu sa yarda haka shine wayewa da kwadam da kwadam su faɗe kalmar zami wayewa daɗi raɗaɗi duba ma'anarsu daban kai hausawa hausa akwai tsada da fatan kun yarda su akwai dada ma'aji na ruwa randa fata a dafe ku kuce ganda kalmar hausawa kalmar hausawa sarari madari fahari a cikin kalmar hausawa kudiri zubari haure nazari karewa zari jere kware daga harshe ne mai furtawa rasa kasa kusa nesa ba sa karewa guza gaza harbin kasa yanzu mukai farawa da karo da taro a cikin tsarin hausa na warewa da mari da bari a cikin nazarin hausa akai samuwa sari fari kudiri soro bahaushe na taro zaniya kadan toro marike sanda wuro a cikin jama'a ko akwai goro hali na gari jari mugu lamarinsa akwai tsoro zaro duro Tuma Dalla da fatan an shakata da wannan wakar. Sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku karfe uku ne da minti goma sha shida na dare ga kuma shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a dawo lafiya a yau zai ci gaba da hira ne da muka faro ta a mako da ya gabata tare da wani babban jami'in kungiyar ma'aikatan motocin haya ta NURTW a Kano Kabiru ya kasai wanda ya bayyana mana yadda suke gudanar da ayyukansu na kulle kyakkyawan mu'amala da fasinjoji. Idan mai sauraro bai manta ba a makon da ya gabata wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim kwari ya yi bakunsa Kabiru ya kasai tambaya yana cewa wani lokacin ana zargin wato direbobinku da rashin bin ka'ida tuki da guje-guje saboda sauri da ake yi wai ba ku da ka'idoji ne waɗanda kuke shimfiɗa wa direbobin nan kan yadda za su tafi kar da harkar tuki eh alhamdulillah gaskiya mu nan da ka mu muna da tsari kala-kala domin tsarinmu na farko ma tukunna kai direba idan ka zo nan a matsayin ka na direba kana so kai mu'amala da mu da tuki ba za mu karɓe ka ba kai kankin kanka sai ka zo mana da abin da ake cewa garanto mai tsaya maka mun kuma gamsu da shi sannan mai yadda maka zo cikin mu kai mu'amala na farko kenan na biyu da wanne irin mota za ka zo kai mu'amala a gurinmu sai mun ga irin motocin da muke mu'amala da su ne abu na uku shine shin kana da driving lesson shin kai direban ne amin direba ne kai ɗaya kenan na biyu sai mun duba abin hawan naka da ka zo da shi tun daga matakin taya zuwa matakin shi kansa eh, bodin motarka da duk abin da ya kamata mu duba sai mun duba to mataki na farko kenan bayan wannan kuma alhamdulillahi shugabancinmu na wannan gida yana kokari yadda ya kamata wajen tunatarwa don lokaci lokaci mukan kira mitin ga direbobi domin faɗakar da su irin illolin da ake suke faruwa akan hanya na irin rashin haƙuri da tuki na ganganci da abubuwa da shauransu to alhamdulillah gaskiya mu nan muna da tsari sosai yadda baka tunani yauwa wannan shine kaɗan daga cikin kun tun da akwai watakila irin wannan zargin na gashi ka ce kuna ɗaukar matakai ga musamman ka'idodi da ka bayyana amma duk da haka ana zargin kamar direbobin motocin haya da rashin kiyaye eh, doka da oda musamman in aka zo magana ka'idodin tuki akan hanya kuna samun irin waɗannan labarin kuma sannan wadda mataki kuke ɗauka eh muna samun wannan labaran gaskiya kuma ka san hanya idan ka ce hanya direban da yake lodi a tasha yana bin hanya direban da baya lodi a tasha yana bin hanya kowa da kowa hanya yake bi ba za ka iya tantancewa da wannan direban tasha ne ba ko kuma a'a wannan direban hanya ba ne sai in ka sani eh amma mu alhamdulillah muna kokari wajen tunatarwa da faɗakarwa ga direbobinmu akan a rinka yin abin da ya kamata a hanya misali idan aka samu korafi cewa watakila fasinjoji sun gaya wa direba cewa rage gudu ko ka iyakanci ko ka bi ka'ida ko karkai overtaking misali kuma ya ji aka kawo irin wannan korafin kukan daukar mataki ne wannan gaskiya ne direban da korafi irin wannan ya zo a kansa zahiri muna daukar mataki a kansa mu kirawo shi mai masa ja masa kunne akan abin da aka zo aka faɗa kuma eh, idan har ya gyara domin fasinja muna gaya maka a baya cewar a yawancin su fasinja ne da kullum in har ma baka gyara ba to labari zai zo mana cewar wannan abu da aka nusar da kai baka gyara ba saboda haka za mu ɗau mataki a kanka don ina tabbatar maka da cewar wata ɗaya baya da suka wuce a kudurbin mu guda biyu da muka dakatar da su don lalle dole su hakura da aiki a nan gurin domin ba za su iya bin dokokin mu ba akwai batun batan <clears throat> kaya ko wasu? akwai wani tsari da kuke da shi ne a ta wannan fuska gaskiya ne muna da tsari mai kyau ma kuwa mu na farko shine mu alhamdulillahi alhamdulillahi maganar kaya idan ka manta a nan bangaren mu in Allah ya so ya yadda in dai ba wani fasinja mai son zuciya ya riga direba gani ya dauka ba to in Allah ya yadda muna da tabbatar maka cewar direbobin mu duk abin da aka bari a mota suna kawowa ofis bai fi sati biyu ba nan ofis muka yi abin da ake cewa kamar holan kayayyaki na mantuwa domin wasu masu so sukan biyo su ci gita kuma su samu wasu kuma tunanin ba za su samu ba ba ta biyo baya kuma kai baka san mai kayan nan ba to idan shekara ta yi ko wani lokacin wata shida mukan yi wani tsari mu fito da kayayyaki eh, mu buga ne ne ya kamata eh, mu kai gidan gajiyayyu musamman bangaren sutura da wasu abubuwa waɗanda gajiyayyu za su amfana mukan tace mukan kai gidan gajiyayyu da ba mu takarda da a rubuce da komai da komai sannan idan ka kawo kaya wanda muke ganin zai iya lalacewa domin wani lokacin za a iya manta abin da zai lalace to mukan yi rubutu a takarda sai a san yadda za a yi da shi wanda ko da ka biyo baya ka zo kan kayanka in allah da za ka samu labarin kayanka za mu tambaye ka kayanka na nawa ne za mu kawo kuɗin ka mu baka. To da a nan ne kuma za mu dakatar da wannan hirar saboda lokaci kuma mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwali da bakon nasa Kabiru ya kasai na NURTW a Kano da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Muni Barma zai shigo mana da sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru. Jamhuriyar Nijar jama'a gafarce ni. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Courrier wacce ta rawaito cewa matakin naɗe-naɗe da canje-canjen wuraren aiki ya haifar da kace na ce a hukumar Duwan. bayan da mataimakin daraktan hukumar ya soke matakin canza wasu jami'ai wuraren aiki a wani lokacin da mai gidansa ke hutun shekara jaridar na cewa matakin umarni ne daga ofishin ɗaya daga cikin ministocin da ke kula da wannan fanni wanda ake ganin an ɗauka ne takanas da nufin biyan buƙatar wasu shafafu da mai jaridar le nouveau republicain na cewa wata sabuwar kura na shirin turnikewa a jam'iyyar mnsd nasara inda wasu gaggan jam'iyyar na rasantawa da talaberi ke zargin shugaban susain umaru da laifin take dokokin jam'iyya sakamakon jan kafar da ake fuskanta a shirin zaben sababbin mambobin kwamitin gudanarwar jam'iyyar a wani lokacin da reshen mai ke kalubalantar taron kongren da ya dora sain umaru a mukamin shugaban jam'iyya a watan maris din da ya gabata jaridar l'actualité ta bayyana cewa hukumar yaƙi da cin hanci ta fara hararen ministan suhuri karija mamadu bayan da wani bincike a kamfanin buga lasisin zamani ya bankaɗo wata ta'asa game da yadda aka kafa wannan kamfani da ma hanyoyin da aka bi wajen bayar da wannan kwangila da ta haifar da tare da jijiyoyin wuya a wajen masu ababen hawa jaridar le sahel ta ruwaito cewa hukumar kiwon lafiya ta duniya oms ko kuma who ta tallafa wa jamhuriyar Nijar da magungunan yaƙi da cutar amai da gudawa wato kolera waɗanda darajar su ta kai miliyan kusan saba'in na sefa da nufin tunkarar dukkan wata annobar da ka iya barkewa a wannan lokaci na damana. Da yake karɓar wannan tallafi a madadin takwaransa na kiwon lafiya, ministan ayyukan jin kai lawan magaji ya jinjina wa hukumar lafiya ta duniya wacce ko a farkon watan mayun da ya gabata ta taimaka wa nijar da magunguna a washe garin gobarar da ta hallaka mutane kusan 80 a mashigar yamai mu rufe da jaridar air info wacce ke cewa an fara fuskantar gurɓacewar muhalli a wani wurin da ke a kilomita 180 da birnin agadas kan hanyar abalak inda sinadarin farar wuta wato sufur ke kwarara yanzu haka cikin tafakuna kwanaki kaɗan bayan faɗuwar wata motar da kaya jaridar ta ce wannan al'amari babbar barazana ce ga rayuwar mutane da basashen yankin da abin ya faru sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka iko mana Assalamu alaikum BOE America na Kasim Aliyu Sadaunan matasan asara a jihar Sokoto. Ina son yin da wannan dama da kuke ba mu ku isa mini sakona nuna takaici na da bakin ciki na dangane da abin da ya faru a garin jihar Rivers dangane da an samu rushe babban masallacin juma'a wanda akalla yana ɗaukar mutum dubu hudu. To ina kira gwamnatin jihar Rivers to ta yi kokari ta zauna bisa teburin sulhu da tsakanta da musulman da a wannan jihar ta ta domin a samu haɗin kai da zaman lafiya. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garbace da memba kungiyar muryar talaka ta kasa da shi jihar Taraba. Hakika wannan rana da jiya ta Hausa ta duniya rana ce mai matukar muhimmanci musamman gare mu Hausawa waɗanda iyayen iyayen da kakannin kakannin mu hausawa ne muna alfahari da wannan harshe namu ba mu da wani harshe gaba da shi kuma muna fatan wannan harshe namu zai ƙara haɓaka ya ƙara ci gaba a faɗin duniya baki ɗaya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. mai magana baffa adama fata daga karamar hukumar gombe na jihar adamawan najeriya na so yi amfani da wannan dama domin sake kira ga manyan kasashen duniya masu ci gaba da masana'antu da tattalin arziki wata g7 da su dinga tausayawa kasashe masu tasowa wajen yafe musu basussuka da basu wani bashin ba tare da kudin ruwa ba. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amerika sunana dan gani Joja Kadara jihar Niger Nigeria. Ina kira ga mutanen jihar Niger. To a halin yanzu ga zaɓe kananan kome ya kullu kai nan jihar Niger. To ina kira ga jama'a musamman yan Niger. Duban da kada mu duba baki mu duba mutum wannan kishin kasa wanda zai yi mamu aiki a kananan hukumomin mu shine ga mu sa gaba. ina kira ga jama'a don Allah kada mu zaɗi tubun dare Allah ya sa bi koken mu mu zaɗi gari. To madalla sai a ci gaba da aiko mana da waɗannan saƙonni yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. shugaban amurka donald trump jiya litini ya ce akwai matukar yiwuwar ya gana da shugaban iran hassan ruhani cikin 'yan makonni masu wa don a sake tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya ta kawo ƙarshen shirin nukiliyar iran sabuwar yarjejeniyar za ta gurbin ta ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 wacce trump ya fice daga ciki bara shugaban amurka donald trump jiya litinin ya sake bayyana kwarin gwiwar cewa amurka za ta cima yarjejeniyar cinikayya da china don kawo ƙarshen harajin ramuwar gayya da ƙasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya ke ta saka ma juna a yakin cinikayyar da suke yi a yanzu shugaban faransa emmanuel macron da bankin raya afirka sun kaddamar da wani shiri mai cin dala miliyan 300 na taimaka ma kamfanonin mata a afirka to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai can da la'asari ya za ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na murya amurka musamman ibrahim ibrahim ka albasi garba da kuma wanda ya shirya ba da umarni solomon abu da kuma mu na wannan hantsin mr darren smith baba ya kuma kiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku salamu alaikum